dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Shin waɗanne irin maganganu ne matasa samari da 'yan mata ke tattaunawa a lokacin da suke zance? Akwai lokacin da aka kawai za ka ji wani karsashi yana taba ka a cikin zuciya na lallai fa sai ka ji wannan masoyin naka yayi. A wasu lokutan kuma ba haka bane ba a'a shokin bege ne da soyayya zai sa a kira ka domin a ɗan ji da ka. an zo an sa an sa ki a hijabi an sa ki a lullubi ba ki iya kalaman sai ba ki iya kwantar mai da hankali ba zai yarda ku biya mu domin jin ra'ayoyin wasu matasa samari da 'yan mata akan lamarin To jama'a barkanmu da zuwa wannan lokaci. Yau barkan ka dai. Sunana Tijjana Adamu daga nan Kano. Ibrahim Abdullahi Sorin ɗinki ne daga nan jihar Kano. Aji daga nan Kano. ita ma dai Zainabu ya jihar Kano ce. To madalla wato abinda muke so mu tattauna yau shine shin in in matasa misali saurayi da budurwa sun haɗu shin da me da me suke tattaunawa ne me da me suke magana akai saboda yawanci za ga kullun ana waya kusan kullun ana tare da juna shin me suke tattaunawa kullun kullun da me da me suke magana akai na farko dai Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki ne yake magana da kai a halin yanzu to ina jin ka Eh, abin da yake faruwa shine idan aka haɗu tsakanin saurayi da budurwa hira suna tattauna wasu abubuwa muhimmai guda biyu na farko akwai bangaren akwai bangaren da zamu ce na yau da kullum ne wato wani abu ne yake tasowa a tsakanin su su tattauna shi ne? Allah abin da aka yau ba shi za a yi gobe ba hirar da muka yi jiya ba ita za mu yi gobe ba saboda abin da ya faru tsakanina da ke ko a wani al'amarin mai na jiya daban ne da wanda ya faru yau don haka kaga abin da za a tattauna yau in zai bambanta da mijiyan kenan to wannan bangare guda kenan ina nufin abin da yake caccanjawa sannan akwai kuma abu na yau da kullum wanda baya canjawa shine abin da ya shafi soyayyar su tsakanin saurayin da budurwa to wannan baya canjawa kullum batu ake na soyayya kullum batu ake na soyayya inda an ce saurayi da budurwa ne ka ga abu ne na soyayya kuma in har akwai soyayya lokacin da kake ganin ta a sannan ma za ka zo sababbin aikiyoyin suna zuwan maka haka ita ma sanda take ganin ka za ta ji wasu sababbin abubuwan wanda ba ta yi niyyar ma an zo wannan hira a tattauna su ba amma sai ka ga kuma aidiyar ta zo sabanin sakamakon ganin kan take da kuma irin maganganun da kuke wani abin yana janyo wani wannan shine abu na kullun da kullun a takaice kenan to ko yawan yawan magana da suke a waya da sauransu abubuwan da ake shiga gaba tattaunawa kenan ko ko akwai wani batu daban kuma da ake tattaunawa ta wayar eh, wani lokaci a waya idan ka kira budurwarka ko ta kira ka a wasu lokutan tana da abin da za ta gaya maka kamar wani abarin ne ya shafi ko ya faru sai ta sanar da shi a wasu lokutan kuma ba haka bane ba a'a shokin bege ne da soyayya zai sa a kira ka mun a dan ji daɗin ka, ko kuma kai ma ka kira ta dan ka ɗin daɗin ta. to a lokacin da aka fara wannan magana ana jin daɗin muryar juna sai ga kuma abin kana ganin kamar wasa ne abu za a minti ɗaya biyu amma sai ka ga ya kwashe awanni to irin wannan shine sai ka rasa ma wai meye ne abin da ake tattaunawa me ake tattaunawa musamman idan har akwai burin aure a tsakanin su to matukar za a rinka labarin aure rayuwar idan an je gidan auren to wallahi ran ba ta kare to ai ni abin da yake bani mamaki wannan sauƙin soyayya da ake cewa ake eh. to wani irin abubuwa ne kuke tattaunawa da a gida bai ishe ku ba a waya a raba dare ana tattaunawa Yawwa in ce hawan lokacin ma hawan lokacin ki a gaza bacci a raba dare ana ta eh, waya soyayya aka ce wani abu da take da shi guda ɗaya shi ne in dai har akwai wannan soyayyar ba a gajiya da juna kuma aidiyan ma ba ka sanin sanin take zuwa ma. To din wannan hirar da kuke yi ba ka ganin ƙarya za ta shigo ciki? Koko hirar duniya kuke koko wani? Wallahi hirar duniya ce kawai musamman abin da ya shafi soyayyar ku. Wani misali da zan ba guda ɗaya shine akwai lokaci da muke tsaye da wata budurwata. kamar irin ni kaina ban yi tunanin za mu daɗe ba mun ɗan tsaya ne kawai ta ɗan fito na ɗan fito muka ɗan haɗu to sai muka ɗan tsaya muna ɗan hira idan ƙofar gidanmu ne ma abun mamaki da na suna wucewa haka ita ma kuma da yake duk mu da nisa to amma wallahi nake gaya maka da yake ɗaya ga sallah ne wallahi muna nan muna nan na rantse da Allah an takaice maka zance ba azhar ba al'asar wallahi <laughs> ke ba wallahi na hada dai azhar ne la'asar asar sannan magariba ta shigo na hada na jona saboda ni kaina kuma wai sai bayan mun daɗe ma nake waiwaya nake ga kai duk safe muke gurin nan lokacin dai kana tare da Zulaiha Yusuf Adi. Kamar yadda uwa na ya faɗa haka ne akwai lokacin da aka kawai za ka ji wani karsashi yana taɓa ka a cikin dukiya na lallai fa sai ka ji wannan masoyin naka ya yake. To idan kai ka yi tunanin ka kira shi minti ɗaya to in Allah ya yarda sai ga sai kun kai kusan minti goma ishirin kuna kira ya kake ina son ka ina son ki. To amma ma da ma Zulaiha mafi yawa ana cewa wannan kira da kuke samari da 'yan mata ke yi akan kai yin wasu zantuka da basu dace ba shi kuna irin waɗannan zantuka? Ana yi wa'asu tsali idan aure za ku dole za ku ringa a mun yi aure kaza kaza za a yi safin ranar da haka za a ringa lissafo abubuwan da ya kamata a ce an yi. To amma abin da kasance shine ana zantuttukan nan kullum kullum kullum shin ba a gajiya tunda ana wani lokacin akan kwashe shekaru makahin a yi auren ko ko dai maimaitawa ake ta yi ba a gajiya da maimaita su. gajiya da mai maimaita saboda kullum wata safa a ce masa hmm. kullum wata kafar abin ajiyar ce za ta zo maka idan an yi yau wannan to ba wani za a kuma yi ba wani za a kuma yi kullum ga dai na ga asma ba yana ta kai kai kuma ko musamman ma tsakar dare da kuke faɗa a tsakar dare soyayya wani irin soyayya kuma ce wace irin soyayya ce ba a yi sai tsakar dare a gaya mana wace irin shi ake a tsakar dare gari ya yi sanyi ko ina ba ki da damuwa ba komai a daɗi bacci mai daɗi to a lokacin za a fara kalaman da ke kanki aka faɗa miki wani za ki iya bada amsa wani ba za ki iya ba kan ba iya bada amsa ba me za ki ke to ke kan ɗan yi murmushin alamar cewa dai akwai kunya ya ban gurin kawai to kaman wani kaman wani irin zance kenan a ba mu misali misali dai gaskiya zai iya cewa musamman ma wani irin kayan bacci kika sa yauwa to wata rana zai iya sai miki ni na son kin kalo waye waye kina faɗa mai kina dan kutunta yadda kike ko ƙarya kike fa wani don ne kike ka kwanta wani ita na sa ni ni sket na sa hadde na yi kaza na yi kaza na yi kaza yauwa to hakan yana nuna a hakan da ake yi yake ganin saurayi ne ko ko wani salon wayewa ne ko iya soyayya gaskiya iya soyayya ce domin kin san mafi akasari yanzu maza ba sa auren mace sai sun tabbatar da ta iya girki ta iya soyayya ta iya komai ta iya zaki in kika yi aure ta ciwar ba za su yi asara ba amma an zo an sa an sa ki a hijabi an sa ki a lullubi ba ki iya kalaman ki ba ki iya kwantar mai da ba wallahi ba zai yadda ba ba zai yadda ba kuma shi ma shi in an yi auren zai rasa ta ina ya kamata ya fara biyo da to akwai maza su samari na kusa da gaske ne magana take wuce haka ne wato kasan ne idan ya san cewar kin iya wannan kalaman soyayya kin iya kin iya wallahi kin ci ma daban ne Allah kan dan ƙara ko da zai fito ba shi Ice da waɗannan zantuka ake kashe samari. Wallahi. Kai ma da Ibrahim ya. Ne ne To Ibrahim gari suna cewa kun kuna yi musu irin tambaya wace irin riga kika sa da kaza da kaza. sai hakan ne ke kara muku shauƙin soyayya? Ito wani abin kamar da na faɗa. Kamar abin da ake ce da turanci automatic. <laughs> Ba wai kai kake yin sa ba zuwa yake yi wani abu. Hmm. Zuwa yake. Kai kanka ba ma ka iya sanin ma wai san da zai zo ya Allah akwai wani lokacin zaka ga samarin sukan yi ko su 'yan matan duka tana faruwa. kaga sun yi rikodin din wayar gaba daya idan ka kira ko aka ta kira ka ko ka kira ta ana wayar sai a yi danna rikodin sai bayan an gama wayar sai ka iya tarowa ka ji me kuka yi to wani abun ma sai ka rinka kai yaushe ma ka faɗa haka idan ka ji kenan yaushe ma saboda to kamar to amma da gaske ne to da gaske ne da gaske ne hakan na sa ƙara sadakin aure eh to a shi sadaki sadaki yana da bangare guda biyu akwai abin da shari'a ta tanada cewar sai ya kai wannan adadi hmm. to kuma ya danganta da irin kyautatawa da take tsakanin ku da ita yarinyar da kuma irin hali ko wadatar da kake da ita kai kuma wannan za ka duba ka iya ba ta fiye da wannan adadin. Ai ina tunanin abin da jarmai yake nufi hmm. cin wannan daɗin mai da budurwar ta yi maka kan zai iya sawa ka kara masa sadaki. Ina wani ce eh abu da nake kallo anan shi shi ba daɗin kalami kaɗai ba ita soyayya a bace dunkulalliya kuma tana da abubuwa da yawa tana da faɗi in dai har akwai wannan soyayyar ba ma sadaki kaɗai ba abin da ifi sadaki ma da sauran bangarori in kana da hali za ka iya mata ai soyayya ce kuma sannan magana ake tun da har ta kai ga magana sadaki kaga magana ake ta zaman aure kenan ko ba haka ba kuma shi zaman auren nan abu ne wanda ake sa ran zai ɗore har zuwa tsawon rayuwa gaba ɗaya Mm. to kaga dan ka kyautata mata ba ka da wani asara ba faduwa kai ba kuma kyautata mata da zaka yi shi zai sa ita ma ta ji daɗi ran ta ifari kai ma ta kyautata maka fiye da yanda ma ba ka to kuma fiye da yanda da ba ta maka a cikin samari da yan matan wani wani bangare ya fi kiran wani misali a waya ko kuma ya fi son ganin wani misali samarin ne suka fi kiran matan ko kuma matan suka fi kiran samarin a gaskiya a wannan gaba samari sun fi kiran yan mata kuma samari sun fi son ganin yan mata ko da kuwa yan matan suna son ganin samarin saboda al'a saboda kunya sukan ɗan rusu nasu dan boye sai ga sai dai a dan ma flashin ne ko kuma a na dan gina ko ma kai ka ganta din ka neme ta sai ka tana wallahi dama ina ta son na neme ka na ta son ganin ka ina ta waye which means dama ita ma tana so amma watakila saboda dama al'ada ta fi nuna cewa namijin ne ike neman mace shi yasa bata neme ka ba. to bari mu ji daga wani matan haka ne. Hmm, to gaskiya idan har akwai soyayya ta gaske Ko ni lokacin kafin shi ya neme ka shi ya kin neme shi kasan me tambayan nan guda biyu takas farko shi gaskiya idan musamman kina so kika ga ya dade bai kira ki ba kiran da gaskiya mata sun fi sai dai ce ina uzuri a cikin kiran daga ina uzuri ki hakuri zan kira ki zuwa anjima ko kuma tun da yamma dama za a yi agreement gaskiya ni zan kwanta karfe ba to shi kenan zan kira ki karfe to menene sirrin hiran dare gaskiya hirar dare tana da daɗi shi yasa ma ake zance da daddare to da saurayi ya kira ki ta waya ku hirar dare kuma da ya zo ƙuri gidan ku ya sallama da ki hito ku abin nan wanne ya yi maki tasiri kai wato idan ana waya wani abun in ana faɗa shi a waya ana so in kina gaban shi gaskiya ba lallai za ki ya so wato hirar wayar da fi kenan ko ta waya kenan ta fi hirar a haɗar ido da ido na'am ka san mai idan musamman in aka ce saura sati biyu wata biyu bikin nan to samari me kuke cewa me kuke cewa game da wannan ya danganta da irin abin da za ku tattauna hmm. akwai abin da wani abin za ka ga nauyi ko jin kunya ko ganin ido zai sa ba za ka iya faɗarsa ba ko ba za ka iya yin bayanin sa yadda ya kamata ba to kaga irin wannan al'amari zai fi hmm. kyau a waya akwai kuma abin da a'a za ka fi so ka ganta ta ganka ne misali idan lokaci ne watakila akwai wani sabon kaya da ta siyo ko ka sai mata ta ɗau wani wanka na musamman kaga wannan abu ne wanda ido yake son gani to kaga zaka fi so ka taka ka je kafa da kafa ka zanta ta ganka watakila irin wankan da ta dauka da irin dressing din da ke watakila wani sabon turare ne ka siyo mata ta fesa shi kana so ka je na yin kanshin sa ko ta yi wani sabon kunshi ne wata fulawa ne ko wani sabon ɗauri ne fito ta yi shi ko wani sabon design din dan kullun ta saka maka so irin waɗannan abin da ya shafi physical zaka buƙaci ka je ka ganta ne amma dan ta kira ta a waya suna magana duk ba za ka iya gani ba sai ta maka describing cewar na sa kaza iri kaza kaza iri kaza amma ka gani zai fi maka. Sa nake kun fi son hakan. Eh, to misali idan ka je ka gani yanzu misali abin da ake baki labari ai ba yana cewa gani ya kori hmm. abin da aka baka labari ai ba zai taba kaiwa wanda ka gani da idan ka ba to kaga a gabar abin kwalliya kenan idan irin wannan abin akwai kuma abin da a zai fi kyau a waya din watakila saboda yanayin lokaci idan misali kamar karfe sha biyun dare ko kuma bayan sha biyu ne ai bayan da za a ce kana gidansu a wannan lokaci to kaga wannan magana ce ta waya lokaci ne na waya kuma watakila za ku tattauna wani abu wanda watakila idan ma ma na kusa da kai kaga duk suna bacci suna waye to irin waɗannan za ku yi rabu wacce take so personal daga kai sai ya to irin wannan lokacin kaga waya ta to haka abin yake ya danganta da irin al'amarin. to tambayar mu ta ƙarshe shine tsakanin samari da 'yan mata suwa suka fi matsawa misali aure in an fara soyayya an fara soyayya wanne wani bangare ya fi matsawa ko fi ganawa a auren samarin ne kuku 'yan matan gaskiya a wannan bangare maganar ta a matsa a yi aure shi namiji kowanne ina da nauyi a harkar nan namiji yana da kashe kuɗi mata ma suna da kashe kuɗi to amma me abin da yake faruwa a mafi yawan lokuta namiji taimaka masa ake a gidansu ba wai yi masa komai da komai ake ba amma ita mace ka ga yi mata ake yi Idan haka idan har namiji ya shirya ya zama iya tanadi duk abin da ya kamata ita na da to gaskiya ya fi mace matsawa a yi auren saboda dalili da ina tsoron kada wani ya zo wanda ya fi shi hannu da shuru ko ya fi shi iya soyayya ko kuma ya fi shi wani abu a farar da shi gwara a yi a yi a gama ya ɗauka amma idan ni kuma ya zama shi namijin bai riga ya mallaki waɗancan abubuwa bai shirya ba ita kuma ya zama yarinya a gidansa an shirya watakila ana ganin akwai yan kannan da sun taso ya kamata a cike sai ga shi kuma namijin shi aka fi matsawa kan yayi ya fito yayi ya fito yayi ya fito to haka abubuwan suke to daga bangaren mata haka ne haka magana take eh haka magana take tunda akwai lokacin da ke gidanku za su sai kun shiga kun nitsa kuna soyayya da ke da shi kwatsam sai ki sai ga wani ya biyo ta bayan gida ya so ta bangaren iyayenka an yi kokarin a juyin kwariya ake cewa ko juyin na an yi kokari ai wannan juyin to hmm. ke kuma a daidai lokacin za ki ji kin matsawa da lallai shi fa ya sa a gidansa a turo in ba haka ba da matsala to yanzu a madadin ni Ibrahim Jarmai da Baraka Bashir da ni Zulaihat Yusuf Aji da Zainabu Abdurrahman Muhammad sai kuma Ibrahim Abdullahi Suran Dinki nake cewa ku huta lafiya Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.